kungiyar maharba na jihar borno sun nemi gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jihar da ta ba su damar kutsawa dajin sambisa da kuma sama musu kayan fada da tunkaran yayan kungiyar boko haram kungiyar suka ce a shida suke su tunfari waɗannan mahara idan har su samu damar goyon bayan gwamnati wanda suka ce sun daɗe suna nema kungiyar maharba da ta bakin sarkin bakan jihar borno alhaji mai gana mai dunoma ya ce ba su da wani hofi game da tunkaran waɗannan mahara don su asalinsu a wannan dajin sambisa suke na haka ba wani duhun daji a cikin wannan yanki na bisa da basu sani ba ya ce yanzu hakan wasu takwarorinsu da ke makwabtan jihohi na ci gaba da farauto waɗannan mahara amma su har yanzu a wannan jiha ba samu wannan dama ba da haka ya kira da gwamnatocin biyu da su tallafa musu da kayan fada da kuma motar da za su dinga kutsawa irin waɗannan cikin dazuzzukan don farauto waɗannan mahara. mu hasali maharbi a jeji yake a cikin jejin nan babu inda ba mu sani ba yau ne mu fara aiki gobe ne mu fara aiki koyaushe muna kan samani tukuna har yanzu gashi ba mu da aiki muna zaune a gida Allah da duk abin da dai ma aka ce a ah, gashi nan wayannan yaran da suna wuri kaza Allah ya da ba mu juya musu baya ba mu kuma za mu ci gaba da wannan aiki yanzu abin idan na fahimce ka a shirye kuke ku shiga dajin Sambisa in Allah ya da a shirye muke ko yau haka mun samu mota abin tafiya mun samu makami mai kyau Allah yadda ko yau suka ce ku shiga ma Allah yadda za mu shiga ita ma hajja mai ramai dunoma ta ce a shirye suke ta bada tata gudumawa don kutsawa dajin Sambisan, a kuma faroto waɗannan mahara da ita wani ce ta gaji wannan sana'a ne wajen mahaifinta mu da sambisa kilomita biyar kawai yau yau Allah ya kadara Allah ya bana mun samu kaya kam insha Allah ba za mu bace ba ba za mu manta ba yanzu kamar ku mata za ku iya shiga wannan fada kenan a da ku <laughs> ah, buri ya kama da mutum yayi albarkacin baba mu buri ya kama da mutum ba jada da baya insha Allah sai kyan dare kama dai kuma abinda sauran maharban ke cewa game da wannan aniya ta su idan har aka ba su wannan dama da suka nema ni ne mai umar ni ne sarki maharba na metropolitan kuke tare da su wanda kuma ku shirya ku shiga wannan daji abin da muke da su maharban da muke da su alhamdulillah in yau ne mun tashi ba za mu ji kunya ba akalla sama da mutum dari da hamsin ko dari biyu haka insha Allah ko yau mun tashi za mu samu kuma a shirye kuke mu ma a shirye yake tunda sarki a shirye yake mu ma a shirye muke yau ya tashi muna bayan sa to ni ne babula ma maudum babu za sakatare na maharba na mai ka na mai da mun samu kayan yaki mun samu moto mun samu bindiga a shirye muke wasu maharba kenan a jihar Borno ke bayyana aniyarsu na kudawa dajin Sambisa dan farauto waɗannan mahara wato na 'ya'yan ƙungiyar boko haram idan har suka samu yadda suke so daga wajen gwamnati haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya